بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك, عن إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya nuna mana yau asabar kuma ya nuna mana ita cikin ruwa Allah ta'ala muna gode maka akan wannan ni'ima da kai mana a yau asabar 23 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1433 daidai kuma da goma sha ɗaya ga watan Agusta watan takwas shekara ta 2012 miladiya asabar ɗin da muke bai rufe tafsirin wannan shekarar da ake gabatarwa da izinin Allah maɗaukin sarki. Dukan godiya ta tabbata ga Allah ga wanda ya nuna mana wannan yanayi har muka zo irin wannan lokaci. Yau gashi ana azumi na ashirin da uku. Wanda yake ana saura kwana ashirin da uku aka zo saura kwana uku yau gashi azumin gaba ɗaya yana ashirin da uku. Muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu cikin ‘yantattu a wannan wata. Allah ta'ala ya karɓa mana ayyukanmu. ayyuka na alkhairi da aka gabatar Allah ta'ala ya riɓanya mana ladan Allah maɗaukin sarki ya riɓanya mana laifuffuka kuma Allah ta'ala ya fi mana baki da, Allah ta'ala ya mana dakatar, Allah ya ta'ala ya amfanar da mu da duk abin da muka ji kada mu sha'afa muna cikin wannan sura ne mai albarka suratu al-isra a tsari na tafsirin maudu'i da ake gabatarwa darasin farko a cikin surar mun yi bayani ne akan ayar farko subhanallazi asra bi abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير درس نبي معنا بانغري نبي أشكين سورة شين مكبرو دقا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مضموما مخزولا karatu ya kawo mu muka karatu biyu tun daga nan har zuwa ayar da muka dosa aya ta talatin da tara a yau da izinin Allah maɗaukin sarki zai cewar lokaci ya ɗan jaya amma ruwan sama ne Allah ta'ala ya ni'imta mu da shi wannan ba ƙaramin ni'ima ba ce kuma damar ruwan sama ni'ima ce daga Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da alaƙa da watan Agusta ko watan Satumba ko watan Oktoba a duk lokacin da mutum aka yi ruwa ya ce ai August ne an an yi ruwa ya ce August ne kenan ya yi imani da August kenan in ba ku sha ba manzon Allah sallallahu ta'ala da sallama ya yi sallar asuba tare da mutane da ya sallar asuba sai ya juyo sai ce a yau bayina sun wayi gari akwai waɗanda suka yi imani da ni akwai waɗanda suka kafarce mu duk wanda ya ce an yi ruwa bi fadlillahi to wannan ya yi imani da ni duk wanda ya ce an yi ruwa saboda tauraruwa kaza ai tauraruwa kaza ce wannan ya kafarce mu saboda haka bakin ki ya zama yana da linzami da an ga wata ruwa ya taso a ce ai August ne so nawa ana yin August ɗin kuma ba ke ganin ruwan kuma wakatsin shi ke ruwa saboda haka mutum ya hatara da bakinsa ya kyautata imaninsa ai ko kafin yanzu an sha samun ruwa da sassafe kuma ba cikin watan agusta din ne. sannan kuma har bayan watan agusta din kuma ana samun ruwa amma ya riga ya kama bakin mutane sai a ce august august sai da inda zaki lissafa wani ruwan da aka a wani watan da wani aka yi da a watan august a shekaru akalla shekaru goma da suka wuce za ki ga an samu bambanci sosai da sosai ana fata mun gane wannan da kyau ma'ana shekaru goma ba wai dan abin a'a dan dai ki sani ki ga wanne ne zai ɗibi hudu wanne ne zai ɗauki biyar wanne ne zai ɗauki kaza Allah madaukin sarki ya mana muwafaka Allah ta'ala ya mana gamdakatar Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu irin waɗannan ayoyi na tarbiyya da suke bayanin haƙƙi da ke tsakanin bawa da mahalicinsa suke bayani tsakanin bawa da ‘yan uwan shi bayan Allah subhanahu wata'ala da sauran ayoyi na alƙur'ani mai girma Allah madaukin sarki ya ba mu ikon aiki da su baki da. a darasinmu na nan kurkusa da muka tsaya mun tashi ne daga faɗin Allah ta'ala wala taqtulu auladakum khashyati imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khitwan kabira maka kai wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila maka kai zuwa ga wala taqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura waɗannan su ne ayoyin da muka karanta a waccan darasin aka yake ko ko nan muke magana kan hukuncin kisa hukuncin kisa ya kashe kashi biyu ko dai mutum ya kashe ɗansa don jin tsoron talauci har ma kawo hadisin abdullahi dan mas'ud yana cikin manya-manyan zunubai mutum ya kashe ɗan shi don gudun kada ɗan ya ci abinci tare da shi wai saboda tsoron talaucin da yake hasashe nan gaba zai same shi ya kashe dan shi dan ko mace ne ko namiji mace ce ko namiji Allah ta'ala ya tsare mu baki ɗaya. sannan bayani ya zo Allah subhanahu wa ta'ala ya ce nahnu narzuquhum wa iyyakum mu ne muke azurta ƴaƴan kuma mu ne muke azurta ku kenan kowa tsakanin ɗa da uba kowa arzikin shi daban ba ka ganin ko ba ka ganin uba zai rasu ya baɗa a ciki ko ba ka yake ba ɗa bai taɓa sa irin baban shi a ida ba sai dai a nuna mai hotonsa an an yi hoto Allah ta'ala ya tsare mu to amma kuma sai ki ga dan ya tashi cikin cikin arziki ashe kenan arzikin ɗa daban arzikin uba daban arzikin mata daban arzikin miji daban Allah subhanahu wata'ala yakan sa ne ya biyo ta hannunsa ta hannun mai gida kenan Allah ta'ala ya ce lalle wannan kisa zunubi ne mai girman gaske sannan muka zo Allah ta'ala ya ce wala taqrabu zina kada ai kusa da zina kusa da ita ma kada ai inda aka bayani daidai gwargwaron abin da Allah ta'ala ya sauke na abin da ya shafi harka ta zina da yadda ake da kowa da kowa Allah ta'ala ya sauke ayi da budurwa ayi da matan aure ayi da bazawara ayi da yar aiki ayi da waye ayi da waye ayi da waye ayi da yan riko wata tana rikon kanwata ko tana rikon waye su abubuwa da kin kina jin ana miki tambayoyi abin kare ba zai ci ba zaki ji rayuwa kamar rayuwar dabbobi rayuwa ce zaki ji kamar rayuwar dabbobi in kika da ana tambayoyi akan waɗannan al'amura Allah ta'ala ya tsare mu baki da sannan aka zo ka abin da ya shafi kisa Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya ce kada ku kashe rai wacce Allah ta'ala ya haramta a kashe ta muke magana kada mutum ya kashe kansa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya kashe kansa ranar alkiyama zai tashi a cikin jahannama da wannan abin da ya kashe kanshi da shi yana caka ma sa idan wuƙa ne idan guba ce yana ɗiba yana an taya ma bakinsa a cikin wata jahannama idan sama ya hau ya faɗo haka zai dinga hawa tsibiri a jahannama yana tsargowa ƙasa a cikin jahannama Allah ya tsare mu baki da sannan muka bayani hukuncin kisa akwai kisan kuskure akwai kisan ganganci idan kisan ganganci ne aka kashe maka wani naka da ganganci kana da fuska guda biyu fuska ta farko kana da damar kotu ta zartarwa da wannan mutumin da ya kashe maka dan uwa hukuncin kisa kamar yadda ɗan uwanka ya ɗanɗana shi ma ya ɗanɗana kuma kana da maka ce ka yafe a baka diya duk wanda kai babu wanda zai ce baka kyauta ba kullura da ke ko haka nan kisan kuskure shi kuma kisan kuskure ba maganar kisasi shi diya ake bayarwa kuma ana ba da diya ne ga yan uwan mamaci ana yin azumi ne ga haƙƙin Allah subhanahu wataala idan yan uwa sun ce sun yafe ba wai suna nufin sun yafe har azumi ba a'a sun yafi haƙƙinsu ko da mutum ya yi kisa da kuskure sai yan wai suka ce sun yafe to sun yafe abin da yake da alaka da su ne haƙƙinsu tun da dama mun yi magana akwai haƙƙi guda uku akwai haƙƙin Allah wanda yake shine mahallacin wannan bawa kun lura haƙƙinsa a cikin kisan kuskure shine a yanta baiwa idan ya zama na babu baiwar ko babu kuɗin da za a sai baiwar ko ga kuɗin ba baiwar ko babu kuɗin babu baiwar sai a je zuwa azumin wata biyu a jire. ku lura da ke ku wannan hakkin Allah ta'ala kenan hakkin ƴan uwan mamaci da aka kashe musu ɗan uwa shine a ba da diya wa diyatu musallamatun ila ahli illa an yasaddaqu sai idan sun yafi to idan ƴan uwa sun yafe diya to diyya su suka yafe ba su yafe kuma hakkin Allah na azumi ba kenan ko da an yafe mai diya to kuma zai bada zai yi azumin kwana sittin Allah ya tsare mu baki daya sannan kuma ya ci gaba da neman gafara a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya tsare mu baki da to darasin mu na yau na gaba kenan za mu tashi fadan Allah subhanahu wa ta'ala da yace wala taqrabu mal laiti illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashudda wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula Allah madaukin sarki yake cewa wala taqrabu mal laiti ku da ake magana da ku ku da ake ladabtar da ku ake dora ku akan tsare-tsare na musulunci wala taqrabu malal yatim kada ku yi kusa da dukiyar maraya ku ba wai kada ki ci dukiyar maraya ba kusa ma da inda take to kada ki nan ya zama na tsakanin ki da dukiyar maraya a samu tazara mai nisan gaske abin da yasa zaki kusa da dukiyar maraya sai Allah ta'ala ya faɗa yace illa billati hiya ahsanu sai dai da abin da yake shine mafi kyau abin da yake mafi kyau shi zai sa ki kusa da dukiyar maraya ku lura ahsan mafi kyau ba wai abin da yake mai kyau ba sai abin da kika san lallai ilalla zai sa dukiyar maraya nan ta karu ta haɓaka ta ɗaukaka za ta samu kariya za ta samu kulawa wannan shine abin da zai sa ki kusa da dukiyar hakan nan zaki dinga nesa da dukiyar maraya hatta ya a shudda, har lokacin da ya kawo ƙarfinsa. wa aufu bil ahadi ku cika alkawari innal ahada lalle shi alkawari kana mas'ula ya kasance abin da za a tambayi mutum ya kan shi kenan wannan ayar tana dauke da manya-manyan sakonni guda biyu sako na farko abin da ya shafi duke maraya sako na biyu abin da ya shafi cika alkawari idan muka ɗauki bangare na farko abin da ya shafi duke maraya na farko wane ne maraya maraya shine wanda babansa ya rasu tun kafin ya balaga yana fata mun fahimci wannan da kyau sannan kuma sai ya bi ga duka wanda ke da haƙƙi akan wannan dukiyar idan mamaci ya rasu mutane suna da ra'ayoyi mabambanta akan abin da ya shafi dukiyarsa kuna ce na da kyau mun na ce mutane ya shafi ‘ya'yansa, ya shafi matansa, ya shafi abokan hulɗarsa a kasuwanci, ya shafi abokan hulɗarsa a ofis, ya shafi ko ina da ina. Idan aka ce wane ya rasu, sai ya zamana wasu sai su gunda bakinsu duk abin da suka san nashi ne yake a hannunsu sai su gunda bakinsa. Mana idan ɗaya ne ya san baban shi sun je banki sun karɓo kuɗi. Wannan jina da kyau ko? kuma ɗan ya san inda kuɗin suke sai igun da bakinsa ya zauna akan wannan kuɗin tunda babu wanda ya sani ɗaya kenan sauran dukiyar da za a raba kuma a raba da shi kuna jina da kyau wannan kun ga tsabagen zalunci haka nan idan mata ce ya zama na mai gidanta yana da wasu takardu a wurinta yana da kuɗaɗe a wurinta ita ta san wasu bayanai sai ta zaman dirshan a kansu sai ta zamanta a kai sai kaman ba a san an yi ba kenan sannan kuma abin da ya saura da ita za a raba tumunin ta kaba da ita za a yi komai da ita ko da ita za a yi ko ba da ita za a yi ba ko da ta ci a wannan ni na riga na yafi ba tana lura da ta zauna akan wasu abubuwa duk haram sawa'un waɗannan manya ne ko ƙanana abin da nake nufi manya ne ko ƙanana su abin da ta zauna a kai kaɗan ne naira uku ne naira biyar ne kulmu eh, rasid ɗin biro ne rasid ɗin amplifier ne menene menene duk haramun ne sannan kuma su waɗanda za a raba magaro ɗin yara ne ko manya tunda mun ce maraya shine wanda babansa ya rasu kafin ya balaga sai ta ce to ai waɗannan duk ba marayu a ciki domin duk gaba daga mai shekara talatin sai mai shekara arba'in sai mai shekara kaza a'a ana magana dukiyar maraya ne idan aka raba gado aka baki aka ce ga dukiyar kande ki ci gaba da kula mata da shi kamar yadda bayani zai zo nan gaba kaɗan sai kuma mutum ya hau kan wannan dukiya hab ham ham ya cinye ina fata mun fahimci wannan da kyau kenan duk matar da mai gidanta zai rasu sai ya zamana tana da wasu bayanai na abin da ya shafi kadararsa fili ne gida ne kuɗaɗe ne ta zaman kanta a kai. ta zamanta akan wannan kuɗi ta sani balbalin bala'i take ci kanta dukkan mutumin da zai zamana babansu ya rasu watakila yana cikin 'ya'yan da baban yake ja a jiki saboda ko shi ne babba ko shi shine san yadda ake rubuce-rubuce ko kan akan dai samu irin waɗannan ya zama na baba yana yana akwai wani da yake shi ke kulawa da shi ke wani ma ba dan bane yaron gidan ne direba ne a gidan dan aiki ne ya riga ya san komai da komai saboda haka ma a tura a bada kuɗi a je a karɓo a kaza da kaza duk shi yake yi so da ya ji cewar wani ya rasu sai ya zaman shi akan wannan kuɗaɗen misali ko ya ji cewar shi ba cikin masu cin gado ko ya ji cewar a ai ta ya ce ko shi ɗa ne ko ita mata ce kowa ma dai ya irin wannan ya zaman a akan wannan kuɗin ya kuma da bakinsa ko kuma a'a bashi ake bansa kuma babu wanda ya sani irin abin nan ne da ake cewa to wani tsakani na da ke ne ba tsakani na kar karki taba yadda a wani kasuwanci ko ai wani bashi ta ce tsakani na da ke ne ba, ko mai gida na ban gayawa ba to duk wacce ta ji kika ji tana miki wannan to ki sani akwai yaudara tare da ita dan Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu ku rubuta to irin waɗannan wani ana bin shi bashi sai i gumda bakinsa wallahi tallahi ya tuta sai i gumda bakinsa tunda dai mamacin ba tasowa zai ya ce ai ina bin wani bashi ba akwai wanda zai zo rasuwa a ce ya faɗi waɗanda suke bin shi bashi ya faɗa a ce ya faɗi waɗanda yake bi bashi sai dai ya kaɗa kai kawai kun lura da kyau a sake ce da shi ya faɗi waɗanda suke bin shi bashi ki ji ya faɗi duk waɗanda suke bin shi bashi amma ya faɗi waɗanda shi yake bi bashi ki ga ya da bakin sa ya ba su da Allah kenan kuna jina da ke ko mutum yana da dama ya zai samu magadan ya ce baban ku wani naku yana bi na kudi akwai kaza akwai kaza amma yanzu bani da sararin su ba ni da su yanzu ba ba komai akan wannan yana bin kuɗi akwai hada hada kasuwanci akwai bashi akwai kaza na rance ko mun yi adashi ko duk wani abin da kika sani sai ki je ki faɗa bayan komai ya an ya dan sako dai haka kun lura da ke ko kuma kowa ya riga sai da zarar an ce uku ta kusa to an fara tattara bayanai kenan sai ki je ki yi bayani ba muna ce ya sadaka uku ta halatta ko ba ta halatta bane muna hikayar abin da yake faruwa ne a bayan kasa amma da ma ce ana ana sadaka uku ai sadaka uku ai bata halatta ba ai an da musulunci ne ba babu ita a musulunci da ta uku da ta bakwai da ta tara da ta tara da babanka mahaifiyarki sai uku ta dawo sai bakwai ta dawo wanda yake mun yi magana qur rabbi kamar rabbi yani saghira zaki dinga musu addu'a a kullum ba za ki daina musu addu'a ba har sai ranki ya fita sannan kuma za a ce a sai wai ta yi kuɗi sai ce taron shekara guda kenan ai wannan ya wannan mutum bai san iyayensa ba kenan to dole sai mutum ya haddara, sai ke je ce wane wane yana biyan kuɗi amma yanzu ba ni da sararin su idan na samu zan muku magana sai ki lissa sai kuma ki faɗa ma naki magadan to wane fa yana biyan kuɗi wane da irin su kenan kin ga kin yi ta sama kin yi ta ƙasa to amma duk mutumin da ya da ya zauna akan dukiyar mutane ya zauna akan arzikinsu to ya sani wannan faɗi babu wata fargaba dan ba mai cewa ƙarya ciki ranar alkiyama wuta ike ci Allah ta'ala cewa innal ladzina yaquluna amwala litama yatama zulman innama yaquluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira wuta ce yake ci wuta ce yake ci saboda ka ahir kada wata ta baki shawara kada wata ta baki abin nan ta tuntube ki ai wance da mijinta ya rasu ga yadda ta yi ga yadda ta yi ga yadda ta yi saboda ka duk abin da ta sani nashi ne da babu wanda ya sani sai ta zauna a kai kun lura da ke ko sannan kuma aka zo aka raba dukiya da ita ai ta haka sai ba, ga suke ta fanta ma da arziki ba wallahi wannan ba mummunan ba kyakkyawar dabara ba ce wuta ce take ci kuma ku lura da wani abu sai ki ga abu ne ta bahaushe kamar an mai baki duk mutumin da ya tara cin ya tasa cin dukiyar maraya sai ki ga kara kakaf ya cinye wani mahaukacin talauci kuma ya dake shi ba wai ya zama ya zama ya dauke mai talauci baki ne ba Allah ta'ala ya sauke to kun ga wani shine bangarorin mutane sawawan manya ne ko ƙanana da zaran wani ya rasu sai su zauna akan dukiyar sawawan abin da ya bari kaɗan ne ko mai yawa sawawan magadan ƙanana ne ko manya ne kowanne ne dai haramun ne ina fata mun fahimci wannan da kyau wanda kenan sai na biyu wala ta qarabu malal yatim kada ki kusa da dukiyar maraya kamar ya yaro ne aka rasu ko yarinya ce aka rasu aka ban maki ita kuna na da ke ko a matsayinki na wacce aka ga ta cancanta ki rike wane ko ki rike wanci. da aka raba gadon babansu sai aka ɗauko dukiyar cancakat aka ce muke gashi na wanne kulura da ke ko shi ne fa wannan dukiyar ce fa aka ce karki kusa da ita to kamar ya sai Allah ta'ala ce illa billati hiya ahsanu sai da abin da yake shine mafi kyau yanzu baban ya rasu ya bar kwandina timatir kwandina arba'in ya ake ciki za a ce za a rage za a ajiye kwandon timatir har sai yaro ya girma sannan a bashi a ce ga kwandon timatirin babanka ai ba zai yi ba eh ba zai yi ba abu na biyu kayan ɗaki ne mahaifiyarta ta rasu aka raba gado aka bar mata kayan ɗaki na mahaifiyarta kenan ga kabej ga zannuwa ga samira ga cibar kallo ga sha kaɗai, kadai ga tasa ga waye ga waye ga waye ga waye ga waye kwanuka ne him aka tara shine gadon wanci ya zaki da su sai ki ce za ki ajiye tun da mace ce in ta isa aure sai a kai ta da su abinda kayan aure watakila duk bayan shekara goma sai kin ga sun canza ko baya kai shekara goma yanzu wasu ya ba wai sai an canza na ɗaki ba a'a in kin lura waɗanda ake ma aure shekara goma baya za ki ga yanayin kayan ɗakin ya sha bamban da wannan ake haka ne ko ba ka bane haka ne saboda ga abin da ya shafi wannan kayan ɗaki ne gado ne kabet ne za a tattara a samu masana harkokinsu sai a sayar da su idan aka sayar da su sai a ga yanzu meye zai haɓaka da kuɗin kun gano wannan da kyau ko sai a ce eh lalle abin da zai haɓakar da kuɗin nan wanda yake kuma babu wahala shine a so freezer in aka so freezer sai a dinga yin soko a dinga sa kaza ko dai ya zama na kuɗin da aka so iya kaɗan abin da zai iya ɗauka na kuɗin shine freezer an so freezer da kuɗin amma kuɗin mareniyar kenan ko kuɗin marayan amma kuma babu rayar kuɗin da za a so fiya wata a zuba babu rayar kuɗin da za a yi sobo a sa babu ranar kuɗin da za a yi jinji a sa babu ranar kuɗin da za a yi kunu kunun aya kunun zaki kunun masara kunun mai duk babu kuɗin da za a yi kuna jina da kyau a yanzu sai mu ce baiwar Allah ke aljihunki ke sai ki zama ke mai sobanki firis kuma na wance ne sai zama na kuna da wani nau'i na kasuwanci ita tana da freeze Yarinyar da kike riko ke kuma kina da sobo ko kuma ke kina da ruwan sanyi sai ya zama na yanzu in an sai da jakar ruwan sanyi leda guda ya za a raba ribar da ita dai ba ta da ruwan sanyi ke kuma ba ki da firi ko ba haka yake ba kun ga wannan ya halatta wannan ya halatta ko nawa aka yi lissafi kuma wannan ba a majalisi za ki tambaya ba ki samu malami ki samu malama ki ce ga yadda aka ga yadda aka ya za ki ya za a raba riba ya za a kaza ya za a kaza sai zama na abin da kike ci halas malas kike ci ma ki? biki cuce ta ba ba ta cuce ki ba wannan shine tsari ina ba don kun fahimci wannan da kyau kenan akwai dukiyar da ba a ajiye ta zuwa wani lokaci kamar yadda muka bada lissafi zannuwa ne hijabi ne kayan ɗaki ne sanayya ne tasa ce cibar kallo ne shakai kaɗai ne duk wannan ba a ajiye su zuwa shekara uku shekara hudu shekara biyar in aka ajiye su zuwa waɗannan shekarun lalacewa za su yi kuna jina da ke ko nan ɗaya eh, kenan amma akwai abin da yake zai iya tsayawa shi kare kamar dabbobi kun lura da ke ko kamar dabbobi akwai awaki akwai tumaki awaki su ne farare awaki su ne jajaye tumaki su ne farare kin san anan kowace akuya ake cewa mace a ce akuya namiji a ce akuya farin a ce akuya jar ma a ce akuya ana <laughs> ba ta mun gano wannan da ke ko akwai awaki akwai tumaki akwai shanu akwai raƙuma akwai su akwai su to irin waɗannan su da ba ƙarewa suke yi mana ba lalacewa suke yi ba iyakaci za a ga ɗawainiyarsu nawa take ci kun gano wannan da ke ko ɗawainiyarsu nawa take ci Mana fitar da su kiyo dawo da su kiyo kula da su kula da su kula da su nawa take ci sai a cire ladan aiki a dukiyar maraya ba aljihunki ba hakan nan ko kuma ya zama na an ban mai tsabar kuɗi ƙasa kun da kyau an ban mai tsabar kuɗi ko an ban mata tsabar kuɗi tsabar kuɗi ya kasu kashi biyu ko dai tsabar kuɗin ga ta a ƙasa kuɗin da aka ban mata na gado yadda da take riko naira miliyan uku ne ko kuma naira dubu uku ne duk zai iya yiwa min ma qalla minhu aw kasur naira dubu uku aka ban mata gashi gadon wancan ne naira dubu uku ya zaki da ita sai ki ga sai ki tambaya masana yadda ake jujjuya kuɗi ya za a jujjuya kuɗin ko lura ke ko ko kuma a'a tsabar kuɗi ce ba tsabar kuɗi ba ce mashin ne na kabu kabu aka ban mai kin ga kullum zai dinga shigo da kuɗi tasi ce aka bari kullum za ta dinga shigo da kuɗi gidaje ne na haya aka bari sai zama na a wannan kuɗin haya a su ake gyare-gyaren abin da ake gyare-gyare abin da aka tara na kuɗi kuma sai a ci gaba da juya su ko ya zama ana kasuwanci da su ko ana dai jujjuya sai dai ba za a bar su haka a jirge ba dan sai zakka ta cinye domin ana fitar da zakka a dukiyar maraya kuna jina da ke ko marayan da kike riko sai dukiyar shi ta kai a fitan mata da zakka to lalle ilalla za a fita mata da zakka a ciki in kika ajiye ta kawai a zaune ai zai kiga ga abin nan waje da suna zakka ta cinye ko ma a duba wannan aka ban mata ba abin da mahaifiyarta ta mutu ta ban mata shine abun wuya wani abin wuya ne da inda za a yi aure sai an zo an sai a zo a karɓa haya shi ba sai wa ake yi ba karɓa haya ake yi in za a yi aure sai a zo a karɓa haya bayan an kammala aure sai a dawo da shi kun yi dariya ko ba a yi ba dai kun tambaye halaccin ya halatta ko bai halatta ba gaskiya ne ai duk waɗannan al'amura al'amura ne da za a yi la'akari da su wurin kula da dukiyar maraya isa Allah ta'ala ya ce wala taqrabu mal al-yatim kada ku kusa da dukiyar maraya ayoyi da yawa sun nuna sun nuna kada ai kusa da dukiyar maraya har ya zama abun ya taɓa sahabbai sosai da sosai Allah ta'ala yake cewa yas'alunaka anil tama wal islamu lahum khair wa in tukhalifuhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih da waɗannan ayoyi na kada ai kusa kada ai kusa kada ai kusa da dukiyar maraya ta tashi ta su zo sai zama kowa yana raba dukiyarsa dukiyar maraya tana wancan hannun dukiyar shi tana wancan hannun abin sai ya tsananta ga sahabbai to yanzu zai tafi kiwon dabbobi zai ware garken dukiyar maraya ne daban dukiyarsa kuma daban dan an ce kada ku kusa da su kun da kyau ko ana ba ta mu bayyana wannan da kyau idan yana sana'ar ruwa marayan shi yana sana'ar ruwa to yanzu ya zai yi zai yi shago biyu ne mai kallon can shine na maraya mai kallon nan shine nashi ko kuwa Allah ta'ala ce wasu alunaka ka anilaitama suna tambayi ka dangane da abin da ya shafi marayu dukiyar marayu take marayu ya abin yake ul ya kai wannan annabi mai daraja ka ce islahul lahum kyautata ma marayu khairun shine abin da yafi wa in tukhalituhum idan kuka cuɗanya da su kuka cuɗanya da marayu kuka cuɗanya dukiyar ko da dukiyar marayu wa in tukhalituhum fa ikhwanukum yan uwanku ne ai kun lura da ke ko saboda haka wallahu ya alamul mufsida min al Allah ya san wanda yake yi dan barna kuma ya san wanda yake yi Dan gyara abin da ake bukata shine ki rike lissafi awakin ki guda tara ne awakin marayan nan guda tara ne kun ga ta bangaren adadi sun zama daidai to amma nashi raguna raguna guda kaza ne naki tinkiya tinkiya guda kaza ne nashi akwai masu ciki masu ciki naki kuma ba masu ciki amma naki akwai manya dole sai a hada a gyara lissafi din sai zama sai a cuɗanya su garken su ɗaya komai da komai nasu ɗaya amma lissafi da an tambaye ki zaki ce da wance da wance da wannan da wannan da wannan da wannan da wannan na marayan nan ne da wannan da wannan da wannan na wani kuna ce da kyau ko amma wurin shan ruwan su ɗaya wurin cin abincin su ɗaya wurin shan su ɗaya gaba ɗaya ko kuma a'a kina da dukiya naira dubu hamsin marayan nan da aka ba maki naira dubu ashirin da biyar aka ba mai gado kina kun fahimci wannan da kyau ko in kika ce za ki sana'a za a juya naira dubu ashirin da biyar daban ki ci gaba da juya dubu hamsin ɗinki daban ya za an samu shago nawa kenan eh an samu shago biyu shagon dubu ashirin da biyar na maraya shagon dubu hamsin daban kin ga yanzu za ki biya haya shago nawa kenan za a ɗauki 'yan aiki nawa biyu sai ki ga wannan rabawar zai ci kuɗin zai kashe business ɗin to ya halatta ki haɗa kuɗin duka sai ya zama naira dubu saba'in da biyar sai a ci gaba da jujjuya kuɗin a haka allahumma in an samu riban naira hamsin ya kenan za a raba ko riban naira sittin ke kina da dubu hamsin shi yana dubu ashirin da biyar an samu riban naira sittin sai zama ke kina da eh, naira arba'in shi yana da mutala kun lura ke ko saboda dukiyar taki ta fi tashi yawa hakan nan idan tashi ce ta fi taki yawa sai zama na dukiyar a cuɗanye take amma kuma an riƙe lissafi ina fatan kun gane wannan ke ko shine wa yantu khalifuhum fa ikhwanuhum amma wata ko wani ko wasu idan aka mutu aka ban musu dukiyar maraya ham ham ham suke cin wuta wala ta'kuluhun isra'u binan wala taqulu israfan wa bidaran an kada ku ci da gaggawa da sauri wani ham ham ham dukiyar maraya ce saboda haka a lokacin da ba a ba mai dukiyar maraya ba kwai guda uku yake fasawa in zai buɗe baki madara ta naira goma goma nan yake saya in ya sai guda biyu sai sai jar guda ɗaya kun da ke ko sai sai lifton na naira biyar guda ɗaya sai sai sigan naira goma haka yake haɗawa to amma da aka mutu jiya dukiyar maraya ta shigo hannunsa kawai wuce ya yi kasuwa je so abin nan eh, kire madara kun ga azumin ya dududu kaɗan ya rage ya so kire din kwai guda biyu kun bai wannan da ke ko ya so mudu uku na siga ya so abin nan ɗin lipton wai saboda yara ne ai su dinga cika makoshin ya dinga cika makoshin shi don ga irin waɗannan kai tsaye zai babbake dukiyar maraya gaba daya in an yi magana ya ce ai da su aka ci kun fahimci shi har sai ce ai ba shi kaɗai ya ci ba su marayen da aka ba musu su ma ai da su aka ci ina fata mun gano wannan da kyau idan aka bawa mutum maraya ya ɗabu dukiya ya ba marayan nan marayan nan ya babbace ta sai ya biya ta fa ƙwarai kuwa kun gano magana kun maimaita idan aka ba miki maraya haka kawai marayan bai kai munzilin da shari'a ta ce ki bashi kuɗi ba sai kawai kika ɗauki kuɗi kika bashi sai ya babbace kuɗin sai kin biya kuɗin ƙwarai kuwa dan Allah ta'ala ta yi wa butalul yatama ku dinga jarraba hankalin marayan da aka ba miki hatta iza balaghun nikaha har lokacin da suka isa aure fa in anastum minhum rushdan idan kuka san sun yi wayo sun yi hankali sun natsu to sai ku ba su dukiyar su fadfu ilim amwalahum sai ku ba su dukiyar su sharuɗa biyu Allah ta'ala ya sanya shar'i na farko ta iza balaghun nikaha har sai sun isa aure har sai sun balaga mana ko da ya kai shekara goma shekara goma sha biyu shekara sha uku ai yana da wayo yana da hazaka shi ke zuwa su ya iso kaya shi ke duk bai halatta ke ɗauki dukiyarsa ki danka mashi ba wannan jina da kyau har sai ya isa aure mana sai ya balaga kenan Shi ne lokacin da za a ba shi ɗaya kenan shari'i na biyu ko da ya balaga sai in yana da wayo fa in anastu min murushidan idan ya yi wayo ya iya sarrafa dukiya akwai waɗanda suke yau shekarar su talatin da biyar yau shekarar su arba'in yau shekarar su hamsin amma yana da kyau hukuma ta dakatar da dukiyarsu kuna jina da kyau ko dan da yau idan an bashi dubu ashirin yau zai je babbake su gobe ya zo ya daga hannu shi wallahi bai sanya zai yi ina ba san kun gano wannan da ke ko zai daga hannu ya zo yana yana bai sanya zai da su ba sai a kira alhajar sai a dakatar da dukiyarsa ba za a ba shi dukiyar ba sai kotu ta taɓa hannu sai a ce dukiyarsa da aka ba mashi shekara shi fa hamsin ba yana da dukiya ga su na banki makare amma an dakatar da shi taba dukiyar banki ba za su ba shi kuɗi ba sai cek ya fito daga kotu sai alƙalin kotun ya sanya hannu saboda haka sai alƙalin kotu ya sanya mai a ba shi dubu goma kuma dubu goma nan zai kashe ta ne a kwana uku in ya kashe ta kwana ɗaya ba za a ƙara mai ba shikenan sai a bashi check sai banki su bashi kuɗi sai a bashi dubu goma sai a bashi dubu goma zai kashe yau asabar gobe lahadi jibi litinin su zai kashe kun lura da ke ko sai ran talata sai a bashi wani sabon check din kun bai kotu ta bashi sabon check kenan sai je a sake bashi dubu goma na kwana uku don dubu hamsin din nan ko miliyan uku nan in aka bashi a yau yau in ya shiga ya je ya ɗibi ɗan mata ya sha giya ya ɗibi kaza ya shiga gari sai sun taɗe gaba ɗaya zai ɗauki bujuro shi ne ya kai ta babban shagon da ake ce fa nan sallah ta zaɓi duk abin da take so shi kuma naira ashirin da biyar ake siyarwa amma da ta ɗaga sai ce saba'in da biyar mai shagon kenan eh ya ga abin ya sauko daga sama shi ma daga shi ma sai ya ɗiba kawai ba wai daga sama daga wurin Allah subhanahu ta'ala ba kun gane magana ta da kyau wannan haka za a yi yana son ya yi ɗinkin sallah zai ma yaran hice fanan sallah sai a ce ya kawo ya yi list ɗin abin da yake bukata dabjeje da shi fa Allah kuwa ga suna a cikin mutane ku san su a cikin mutane wala tutu sufaha'a kuma allati ja'ala Allahu kuma kiyama. kar ku bai ma wawaye dukiyar da Allah ta'ala ya sanya ita ce kashin bayan rayuwa dukiyar ne ita ce kashin bayan rayuwa da zaran mutum ya shafa jikin shi ya ji babu kuɗi sai ya ji kamar yana rahuwa Allah sai ki ji kamar kina rahuwa kamar kamar kina ramewa kawai amma da zarar ke sha ba ko kuɗi ne aka ce ki kai ma wanci kin ga dai ba naki bane amma kina jin dumu sai yake kamar kina ƙara kiba Allah kuwa ko ba ga duke take ba Allah kuwa sai ke kamar kina ƙara kiba ko ko wani ne ya ce do Allah ga abin nan zai yi baki ai girka mai abinci a yi mai tuwon shinkafa da nama gashi ya so tun gare ba naki bane ko amma da kike ta juya din nan gida ya dauki kanshi wallahi sai kike kira ta kare ba ai dukiya ba karamin kashin bai rayuwa bace isa Allah ta'ala ce kada a bari ita ga wawaye kawai himmas in ya dauki motar nan fi ko hatsari aka nan zai bata ana kawai ya fita ya gaba ta uban shi ce gadan baban sai ba abu wannan bai halatta ba wallahi bai halatta ba idan yayi list din abin da zai yi ce fanan sallah da su sai kotu ta duba wannan farahin shi yayi yawa wannan baka da bukatar shi wannan kaza wannan kaza wannan kaza wannan kaza wannan kaza kuna shi na da kyau ko sai kotu ta cire check din sai a ba ma'aikatan kotu check din su je su cire kuɗin su je su so mai kayan a kawo mai a zai karba ba shi da amfani ina fatan ku fahimci wannan da kyau dukiya tana da ƙashin baya yana cikin manufofin musulunci kare dukiya yasa aka haramta sata aka haramta fashi da makami aka haramta cin riba domin riba tana janye albarka a cikin dukiya yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat riba tana janye albarka a cikin akwai wanda ya kai banki kuɗi ne amma akwai wanda ya kai shi talauci saboda mu'amala da riba in za ki kai kuɗi banki cikin gaggawa za a karɓa ko babu sabis za a ce kawo ko ba gaggi ba ko babu sabis za a ce kawo amma ki je karba ki gani a ce an duba sainin nan bai yi daidai da naki ba kuma can ki zauna ko ba gaggi ba a ce babu sabis ko ba sa <laughs> ina ba in ki tashi karba ki ga yadda ake miki to amma dubi mu'amala ta riba da ake dubi da ya gurgunta bankuna ta yawa wasu bankuna shikenan babu su babu dure su to musulunci yana ji da dukiya shi yasa ya shar'anta zakka domin zakka tana ƙara haɓaka dukiya shi yasa ya haramta kuɗi da ruwa bashi da ruwa domin yana gurgunta da dukiya shi yasa ya hana a baima wawaye wanda yake ba su da hankalin kansu hankalin wasu ne suke amfani da shi kun da kyau hankalin wani hankalin abokin shi ne yake amfani da shi ba hankalin shi yake amfani da shi ba to saboda haka bai halatta ki baima maraya dukiyar da aka baki ba har sai ya kawo ƙarfi kuma kin san yayi wayo zai iya jujuya ta a waɗannan shekaru sai ki koya mai sana'a ya dawo makaranta akalla sai je koyi sana'a ɗinki sai ki ɗauka a cikin kuɗinsa ki biya mishi inda ake koyan ɗinki in lokacin garbe hudu ta yi ya sallah la'asar ya tafi islamiyya ya yi karatun boko da safe da yamma ya karatun islamiyya da daddare ya je hatta karatu dai ta ko ta ina kuna jina da ke ko sannan kuma yana koyon sana'a a dai wannan lokacin sai zama a lokacin da zai kawo karfi yana da hankali yana ya san yadda zai tsarki da zai bauta ma ubangijinsa ya sa haƙƙin Allah akan shi ya sa haƙƙin manzon Allah akan shi ya sa haƙƙin iyayensa da suka mutu a kansa don wani kwata-kwata bai sani ba shi dai kawai ya san dukiyar ne kawai ya ban kaɗa da ita shi to bai halatta ba ki ɗauki dukiyar isa Allah ta'ala yake cewa hatta idza balaghu nikaha har sai sun isa aure fa in anastu min murshidan ko da sun isa aure sai kin tabbatar da sun yi hankali ko da sun yi hankali sai kin tabbatar da sun balaga sai sun cika waɗannan sharuɗa guda biyu sannan sai ki ɗauki dukiyarsu su ki basu a lokacin da za ba basu dukiyar sai ki kafa shaida domin a lokacin da aka ce miki ga dukiyar wane da wane da wane ki ce to a kafa shaida a ki haƙuri dukiyar ai kannan ki ƴaƴanki ne ai dukiyar ya yake ce ta rasu ta bari abin nan eh ya yake ce su mana dukiyar ta ƴaƴan ya yake ce wallahi ba komai a dai kafa a dai kafa shaida shi in kike wasa wannan mutumin da ya ce wannan da ta ce miki ba sai an rubuta ba kuna jina da kyau ita ce za ta zaga ta ce da yaran nan ai babanku da ya rasu ai kar ku ga irin makarere dukiyar da iban muku ai wannan wacce ta rike kuɗin nan ita ta zauna akan kuɗin nan ko ba kake ba to amma idan aka yi list aka rubuta ga inda kika sa hannu ga inda shaidu suka sa hannu ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza a lokacin da zaki bayan musu da dukiyarsu zaki dawo musu da dukiyarsu an kashe musu kuɗin makaranta kaza kuma dan dan suna da dan an ba musu dukiya ba shi ke sawa ki je ki kai su makaranta mai tsadar gaske ba kuna jira da kyau ko ba shi ke nunawa ki je ki kai su makaranta mai tsadar gaske ba a'a an yi musu kaza an yi musu kaza an yi musu kaza an yi musu kaza an yi musu kaza Allah ta'ala ce man kana ghaniyan wanda aka bashi dukiyar idan mawadaci ne filista afif ya kama kansa ya musu hidima ya kula musu da dukiyar sa amma ya ci dukiyarsa inda yana da inda yana da nashi wa man kana faqiran wanda ya kasance talaka ne ba shi da shi falyakul bil ma'ruf ya ci bil ma'ruf ya ci gwargwadon aikinsa kuna jina da kyau talaka ne ba zai iya yiwuwa ya je ya nemi nashi ba kuma ya kula da dukiyan nan ko dai ya nemi nashi dukiyan nan ta salwanta ko kuma ya haƙura da nashi dan nashin bai taka kara ba balle ya karya domin ya zo ya kula da ta marayin nan to idan zai kula da ta marayin zai dinga kulawa a matsayin ma'aikaci nawa ake biya kun da ke ko kullum ba tare da ya zalunci kanshi ba ba tare kuma da ya zalunce su ba idan tasi ce ake juya da ita nawa ake wacce hada-hada ake da tasi irin wannan a kowace rana ko a kowane wata ko a kowane mako a kowane sati ke sai kenan sai ya tafi akan wannan in kuma aiki ne ake yi nawa ake biyan aiki a sana'a iri kaza nawa ake albashi nawa ake kaza nawa ake kaza nawa ake kaza kuna jina da kyau ko sai ya zama yana ci yana cin haƙƙin sa ne kun ga wannan tsari da musulunci ya mana wallahi shine mafi kyawun tsari duk wani tsari da mutum zai dauka a matsayin maraya sai ya rubuta a ciki tukunna zai zai yana ta neman malamai su ceto shi duk dukiyar maraya da aka baki tun a ake karɓa sai ki ci a kafa shaida kuma shaidun nan ina ba da shawara su zama matsakaita Allah ta'ala kaɗai ne ya san gawar fari amma mu tunaninmu in an ce a kafa shaida yan shekara sittin sittin da biyar ake ɗebowa baya hana kuma a ɗebo yan shekara ashirin da biyar yan shekara ashirin kullum in za a kafa shaida a kafa a lura da addini su ya suka gane addini shi kan shi da aka ce da ya zai shaida ya san me aka kalla a jikin shi aka ce zai shaida ko ga kawai dan yana gani yana da alaka da wanci ko kawai yana ganin kaza ya fahimci saboda sa ne sa aka ce ya zo ya zama shaida sai nan ga hannunki da kika karba ga sa hannun wanda ya raba gado din ga sa hannun kaza ga sa hannun shaidu da sunan su da shaidun su da komai ga adadin amount din da aka baki ki/ lura da su da kyau ko in kuma dabbobi ne in gidaje ne in kaza kaza kaza ne ina ba da wannan shawaran ne maganganu a cikin mutane wallahi tallahi mu go magana zaki ji ana magana alherin ka ne ke koyuwa sai ki kwana kina kiyamun leli ba wacce za ta ce ta ce lafiya wancan na ji kamar tana ne ko ba tana lafiya ne eh wai kira kiyamun leli kenan eh sai a ce wai an ji kamar tana nishi ko ba tana lafiya ne kun bai wannan da kyau ko kuma ta kwana ko tana azumi sai a ce wancan ita da kullun azumi nan zaki amma mutum ya kuskure ya aikata wani abu da kuskure malam sai ki ji shi, duk gaba ɗaya ya ci gari gaba ɗaya alkhairin mutum shi ke ɓoyuwa amma kuskuren mutum sai ki ji malam kamar gobarar daji kun fahimci wannan da kyau ko sai ki ce a lissafa a yi kaza a yi kaza a yi kaza harkar dukiyar maraya ki kula da ita irin kulawa da Allah ta'ala ya bai ma dukiyar maraya da misalan da ya bayar sai isu kowa wa'azi Allah ta'ala ce eh, wa wal yakhsha allazina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim wale lazina waɗanda aka bai ma dukiyar maraya su kula da ita su ma su ji tsoron kada wata rana su mutu su bar dukiyarsu su da ƴaƴansu ƙanana a ɗauki dukiyarsu a ba wani kula da ita kuma kai ki ba ke da aka baki dukiyar wani maraya ki kula da ita kika cinye ke ma ki kar ki manta fa kada ki tashi ki rasu ki bar dukiya ma kare da ƴaƴanki ƙanana a ɗora su ga hannu wani kuma alhalin kina wai faɗi tashin ne tun dai kada dai talauci dai ya taba su ke dai iya kokarin ki dai kina ganin dai ya zamana dai sun kame kansu ko ba haka bane sai ya zamana mutum ya mutu kuma ya tashi dukiya ta fada hannun wani ki ganta gab gab gab gab kafin mutum ya kwana arba'in a ƙasa tuni dukiya ta riga an cinye ta saboda ai ita ma a tarihi haka ce ma wani kuma irin wannan abu ba wai za ki ga abu ne tilqa'iyan haka Allah yake sai ki ga Allah ta'ala ya sa wanda yake shi ma da ya cinye bai san kin cinye na wani ba sai wasu na yake ce duba ki gani yadda ya yi nan shi ma haka aka yi mai suna gefe suna da usur a hannu suna busawa Allah ta'ala ya tsare mu dukiyar maraya a kula da ita ke maza ki iya rasuwa ki ban marayu ƙanana yaran ki ƙanana da kuma dukiyar kuma ki ba su manya da dukiyar a hannun wasu wacce suka sani suka sa an sani a wurin su su fito da ita wacce ba su sa an sani ba su zauna a kai watakila ita ma haka ta yi a lokacin da mijinta ya rasu ko lokacin da wani nata ya rasu sai ta zauna akan dukiyar wasu wallahi abin yana da hatsarin gaske Allah ya tsare mu baki daya Allah ta'ala ce wala taqrabu mal al-yatimi kada ku kusa da dukiyar maraya illa billati hi ahsanu sai da abin da yake shine mafi kyau shine abin da yake mafi daidai hatta ya baloga a shidda har sai ya kawo karfinsa mu ya kawo karfi shine sharadin anan ko shine balaga kenan ɗaya shar'i na biyun yana cikin suratul nisa ko da ya kawo ƙarfi bai halatta ke ɗauki dukiyarsa ki ba ba har sai kin lura kin gamsu da hankalinsa ina fata mun fahimci wannan da ke ko sai kin gamsu da hankalinsa kuma wallahi anan nake nake jan hankalin iyaye mata da suke rasa mazajensu kuna jina da ke ko sai a ɗauki dukiyar 'ya'yan ‘ya'yanta a danka mata kuna fata, kuna jina da kyau ko wani lokacin dangin uba inda abin da ya shafi dukiya ne suka yi iya wannan don suna don abu ya riga ya zama zargi ne gaba ba ina kare su bane amma sai ki ga wasu sun yadda za su riƙe marayin amma dukiyar su danka ta a hannun uwa baki ɗaya. an haka ko ba haka sun da wannan sai ta sun yadda za su riƙe ƴaƴan za su biya musu kuɗin makaranta za su biya sun su da shan su ƴaƴan su ne amma dukiyar baban su a danka hannun uwar idan aka danka hannun uwar tana sabon aure dama mijin da za ta aura ya riga ya sa fitilar shi ya hasko kuɗin nan malama ana haka ba haka ana haka malamai muku ta karatun mata in rage muku labari ba wani ba ku shi duka ba akwai wacce take an danka mata dukiyar 'ya'yanta shi take kula da su wanda ya fito zai aure ta ba zaurinta kenan ko tun kafin auren ya zara kuɗin duka sama da naira dubu da dubu fa ya lallaba za a ya su ne za a yi kasuwanci da su za a sai kaza za a sai kaza za a sai kaza za a sai kaza ina fatan kun fahimci wannan da kyau kuma in an tambaye kowace akwai lissafin misalin da za ta iya bayarwa cikin al'umma su dangin uba sai su ce babu ruwansu za su riƙe 'ya'yan amma kuɗin da a bata shi kuma mijin da za ta aura ya kyallar ido ya ga kuɗin su zai lallaɓa da ya abin kuɗin za ki gan shi shuru sai ki ga abin kamar su baro. kamar su baro. sai ya ɗan riƙe kuɗin da ke hannunsa ya janye cefane ita kuma sai ta ga ya za ga kuɗi a hannunta su dinga zama cikin wahala kuma haka ba wai sai tausayi ya kama ta sai da hannunta ta dinga ɗiban kuɗin suna fantamawa in an ta shi bai sani ba amma da ya ga miya ta canza a jiya ya ga tsokar nama ɗaya da kashi biyu aka sa mai eh aniya amma yau ya ga plate nama kwanan nama daban yake kuma amma ba zai yi tambaya ba kun lura da kyau ko shinkafar jiya da ƙyar aka sa mata alayyahu amma ta yau da salad da cream da kuma kwai guda uku guda hudu a gefe guda da kuma farfesu amma duk ba zai yi tambaya ya kai ita kuma tana ganin ya za ta rike kuɗi ga kuɗi tunda kuɗin ƴaƴanta ne a tunaninta sai da hannunta za ta ɗibi kuɗin ana tsotse su ana yi wannan ko ba a yi da ko kuma a'a ya dinga mata kukan wannan sana'a da suke yi abu ya gaza yanzu babu ita kuma sai ta ga tunda haka ne tare suke a ɗibi kuɗin nan mana a ƙara a ciki namiji namiji mutumin kirki ne kun lura da ke namiji mutumin kirki ne yawwa yawwa za zan ce shi ummi ne amma na fasa eh, wallahi tallahi Eh? kun lura da ko saboda ka abin su hattara wallahi su hattara in an tambaye sai ce shi bai sani ba bai ci sisin sa ba alhalin kuma da shi aka dinga cinyewa yana sane sai ya janye kuɗinsa in yana ya ce fannan ɗari biyu ne sai ga jakar ake na mutala uku ya dinga mata kuka ya ƙyalla ido ya ga kuɗin ne ba irin dabarar da ba zai yi ba don ya ci kuɗin kun gano wannan da kyau ko watakila ma in aka ɗaura auren sai ya dinga masa ya laƙana mata ya kamata ya su samu flat ne a kama a yi kaza a yi kaza sai ya ita za ta biya inda za su tayi aƙalla ya nuna mata in ta biya na shekara guda shi kuma sai ya ci gaba da biyan sauran dan uwa ana haka ko ba haka ana haka obama oh, wai ana shi ma ake yanzu wallahi malamai wallahi malamai a shiga hantara ki dasa duki ki tasa duki ƴaƴanki ki cinye ke da sabon mijinki kuma yace wannan da kyau ko yaro ya tashi ya ce bai sani ba ya tashi yake mai ɗigin sallah ai yi shi ne yake shi bai san an ba shi dukiya ba a ɗauko takardar babu sa hannunsa ba shi aka ba ba shi cikin wanda aka ba ba shi cikin shaidu namiji wallahi sai hatara Allah subhanahu ta'ala yake cewa hatta ya balaga ashudda har sai ya kawo karfin sa barka dole a tada a tsaya a karatun tanin su wa aufu bil ahdi ku cika alƙawara mafi bangare na biyu na ayar kenan mafi girman alƙawari shine alƙawarin da kike da Allah subhanahu za zaki bauta mashi shi shi kadai shine mafi girman alƙawari babu shirka babu canfi babu tsafi kun lura da kyau ko babu bauta ma wani shi wannan wani dodo ne ko gunki ne ko mutum ne ko mala'ika ne kin san wani yana fasara shirka kullum dodo da gunki yake fasarawa iya ne yake fasarawa sai ya ce dodo sai ya ce gunki iya ne yake fasarawa ya san kuma akwai masu bautar mala'iku ya san kuma akwai masu bautar mutane akwai wanda suke bauta wa mala'iku dan salihancin mala'iku saboda mala'iku la ya asuna Allah ma amarun wa yaf'aluna ma saboda haka sai suke bauta musu don suna da matsayi a wurin Allah kullum kyau ranar alkiyama Allah ta'ala zai tada mala'ikun ga su ga waɗanda suke bautawa ga waɗanda suke bautan mala'ikun Allah ta'ala ke cewa wa mana nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil mala'ikati haula iyyakum kanu ya'budun ranar da za mu tayar da su gaba ɗaya sai mu ce da mala'iku ku mala'iku waɗannan ku suke bautawa ya za ki ga irin waɗannan ɗin yi tsuru tsuru mala'iku su ce tsarki ya tabbata gare ka wali, yuna min duni kai ne wali, mu ba su ba bal kanu ya duna jin aljanu suke bautawa aktsaruhum bihim mu'minu mafi yawan su da aljanu suke imani suna bautan mal aljanu shi za ki ji suna ta kiransu cikin dare ya jaga jaga ya ilu ya kankanka ya ilu ya waye ya ilu ya waye ya waye su ta kiran su duk mala'iku suke bautawa da aljanu suke bautawa sai kiga an yi wani siddabaru an yi wani kaza an yi wani hatimi an sa wasu lambobi irin na yahudawa kuma duk aljanu suke bautawa haka na akwai masu bautar mutane don salihancin mutane mutumin kware ne an san shi mutumin kware ne ya bi Allah subhanahu wata'ala a duniya ya yi kaza ya yi kaza ina ce sai ka bi hanyar da ya bi ko ba shi ba ne sai a zo ana bautar shi wannan abun ba, waɗannan fa su ne fa ya husa da ya uka da nasara wa qalu la tadurunna alihatakum wa la tadurunna wuddan wala suwa'an wala ya husa wa ya uka wa nasara waɗannan mutanen kirki ne salihan bayi ne guda biyar ɗin nan sun bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da suka shuɗe sai ɗan ya nuna wa mutanen su ai waɗannan mutanen ƙwarai ne amma bauta musu kawai dan za su yi ceto a wurin Allah subhanahu wataala shi yasa sai ku ga na da suna cewa ma na abudu mu ila li na ila Allah zulfa ba komai yasa muke bauta musu ba dan su suna da matsayi a wurin Allah sai su kusantar da mu zuwa wurin Allah shi yasa suke bauta ma mala'iku shi yasa suke bauta ma shalihan bayi kun fahimci wannan da ke ko kuma su ce a ah, haula shufa'una inda Allah waɗannan su ne za su cece mu a gaban Allah waɗannan su ne su da suke bauta musu dan salihan bayi ne an san su da salaha to amma na yanzu sai su ce ai kamun kafa ake ai wasila ne sai kana da wasila ai gwamna ba za ka iya ganin gwamna ba ga gwamna a garinku amma sai ka bi ta wani sai ka bi ta wani sai ka bi ta wani ya jahilci mulkin Allah da mulkin gwamna ina ce gwamnan na mafiya shi za ta daga waya ta ce maza ka zo yanzu Da ajiye waya ba ta ji ba za ta tsaya ta ji kwamfalin nashi ba haka ne ko ba ka ne baban shi zai daga waya ya ce kana ina ne maza ina son ganin ka yanzu kuma yana gwamna yana shugaban kasa haka ne ko ba ka ne ina ce a gwamnati sai a samu wanda yake shi ba shi ba uwa ita ba uwa take ba a gwamna ba uba ba ba kaka ba ba kwamishina ba ba komai ba amma kuma su suke biyo gwamnati dan ya nuna gajiyawar mulkin wani wanda ba Allah subhanahu wataala ba haka ne ko ba ka bani amma dubu saboda tsabagen mulkin Allah subhanahu wataala annabawan shi za su yi addu'a ya karɓo wata addu'a da ki karɓo wata addu'a dan ki san ba a mai tilas ki sani ba a mai tilas kun gane wannan da ke ko Allah ta'ala ne ce da annabi Ibrahim cewa inni ja'iluka linnasi imaman ni Allah subhanahu wata'ala zan yi sanya ka zama kai ne jagoran mutane baki daya kowa zai koyi da kai ne sai annabi Ibrahim yayi addu'a yace wa min zurriyati ya Allah ka sa daga ciki wannan limancin yana su har zuwa ga zuriyata yayi addu'a ko bai addu'a ba qala la yanalu ahadin salihin sai ce zai amma alƙawari na ba zai samu azzalimi a ciki ba ma'ana waɗanda suke azzalimai a cikin zuriya annabi ibrahim alƙawarin ba zai sami ba domin wa mun zuriyati abin nan wa mun zuriyati musin wa zalimu li nafsihi mubin kun ga sai Allah ta'ala bai saki alƙawarin gaba ɗaya zuwa ga annabi ibrahim gaba zuriya shi duka ba a'a mutanen ƙwaron su za su samu mutanen da ba na ƙware ba duk ba zuriya shi bane kenan ya amsa mushi wata bai amsa mushi wata ba annabi sallallahu ta'ala sallama da ya addu'a ya ce ya Allah karka jirkake al'umma ta gaba ɗaya lokaci guda ya ce na amsa ya Allah karka musu kaza ya ce na amsa ya Allah karka sanya fara tsakanin su ya ce a'a ba amsa wannan ba ki duba fatawul qadir na imamu shaukani suratul an'am eh lokacin da yake fassara ɗaya daga cikin ayoyin suratul an'am da yake fassara abin nan ah, yake cewa abin nan na manta ayata ta ɗauke mu ayat da yi abin da la'alla ko kafin darasi ko bayan darasi in kawo alhim da ke duba suratul an'am wasu tafsir ki fara tun daga farko zuwa ƙarshe zaki san hadisi din aw yalbisa kuma shi'an wai zika ba'du kun ba ba'd daidai wannan ayat aka amsa wata ba a amsa wata ba dan ki nuna shi Allah ya ki fahimci Allah ta'ala ba a mai tilas amma anan akwai waɗanda ake cewa suna sa Allah ya abu ko da bai ga dama ba kwarai kuwa da sufaye ba mabiya ɗariƙun sufaye suna da itiƙadi ga manya-manyan sufayensu irin hausu gausu na wasu da suke su domin huyuf ɗin ba su da yawa dudu dubu su wuce kudu ba hausu hausu hausu ɗin ai ba kowane shehin ɗariƙa ne ke hausu ba to su waɗannan suna da tahakkumi wurin rahama wajen raba rahamar Allah madaukin sarki suna da matsayi wurin canza abin da Allah subhanahu wataala bai nufa ta yi haka suke faɗa to kuma akwai ƙananan su duniya autadu autadu autadu suna da suna da kudubi kudubi kudubi tun matsayi ne a ɗariƙan sufayi wanda yake shirka ne na rububiya shirka ne na ulufiya shirka ne na asma wa sifat Allah ta'ala ya tsare mu saboda mafi girma alƙawari shine alƙawarin da kike na zaki bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kadai to ki cika wannan alƙawarin. sannan alƙawarin da kika yi tsakaninki da mutane Kar a zo a ce kin yadda kin yi alƙawari ki ce eh ke kanki kin san biki ba fatan ki kawai kin ce eh, ne dan dai a baki ki wuce gaba kawai wannan bai halatta ba Allah subhanahu wataala yake cewa innal ahada lalle shi alƙawari kana mas'ula ya kasance wanda za a tambayi kowa ne sai an tambayi kowa dangane da alƙawarin da aka yi shi yace wa auful kaila ku cika alkai in aka ce alkai shine ma'auni abin da za a yi awo duk abin da aka ajiye shi a matsayin awo ko gwangwanin madara ne shine matsayin awo din ko fpc ce ko me in dai shi aka ce a matsayin awo to ki cika ina fatan kun gano wannan da ke ko kada ya zama kina da mudu daban-daban in za ki saya mudin daban in za ki sayar mudin daban wallazina abin Allah ta'ala yake cewa abin nan wailul mutaffifin allazina idza talu ala nasi yasfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yakunu ulaika annahum mabu'uthun liyawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin sai zamana in za su in za su auna in an kawo musu siya ma'aunin da suke siya daban wani kamface ce suke ɗaukowa amma idan su za su sayar sai zama na ma'aunin da suke da shi daban hatta an za su sayar suna da ma'auni daban-daban asalin abin da ake sayarwa naira ɗari biyu da hamsin ake sayarwa saboda haka ga mudin shi a sama sai kwastoma shi ta zo ta nace naira ɗari biyu da talatin ta rage ashirin ko ba ta rage ashirin ba to kuma shi yana so ya sayar mata sai ya da hannun shi a cikin kayan yana turbaɗa hannu sai a ki sai ya ɗauko wani mudin ya auna da shi ba tare da kin gani ba wasu da kin rage sai ce ya auna maki da kuɗi wani haramun ne mudu ɗaya ne a musulunci mudu ɗaya ne a musulunci mudun da aka yadda a matsayin shi na mudu shi kaɗai ne da shi zaki auna da shi zaki aunar da shi zaki saya da shi zaki saya Mun gano wannan da kyau haka gidan mai kada ki je zaki sai lita goma a tura miki iska sai gidan mai ya kama da wuta mutum ta je ta sai lita ashirin da biyar ko lita hamsin a mota malam ba ta fita garin na sai ta gaba mu komai lafiya an tura mata iska ko kuma an ɗora mata lissafi a kan na wata kina a gaban ki kawai wata ta sai na lita goma da aka haka sai aka tura aka abin nan sai kuma dama lita lita ashirin za a sa miki da aka ƙara lita goma a kai dama wata ta biya lita ashirin lita goma ana ƙara miki goma kai ya zama nau nan ashirin sai ki gani a cikin miliyan cikin lita ashirin ashe da ya tura ma wancan bai riga ya canza lissafi ba sai kiga kowa da irin nashi kowa da irin nashi inda aka zo batun awo masu manja masu apc masu kananzir masu shinkafa masu agushi masu siga masu kowace kowa da irin nasu kuma wannan bala'i yake kawo a ƙasa ku da karan kawo ko san irin yadda ake samun ruwan sama da yanzu ba a samu eh duk waɗanda suka yi ko shekaru irin namu kaɗai yana nuna mana ruwan da ake samu da yanzu ba a samu shi amfanin gona da ake samu da ba a samu shi yanzu kuma gonar tana nan yadda take amma ba za a nuna wa mutane laifi ba ne sai a ce ai takin zamani da ake ba wani ruwan takin zamani a ciki ko da da naji bai yi ruwa da tsaki a ciki ba mu'amala da riba in cika mu zinace-zinace me duk yana rage talauci yana ƙara talauci gashi kusan duk shekara sai an yi roƙon ruwa dan sai ya Allah ka guje mu kowa da ya gani sai ya dare ta so ganga ganga ganga ganga sai zai huce Allah ya tsare mu baki da wa awful kayla ku auna ku cika mudu idza kirtu idan za ku auna wazinu ku alkailu awo kenan na mudu wazinu abinda ake yi da mizani kamar na scale kenan kamar na gwal ne ko na ɗan kunne ne duk abin da za a auna shi da sunan alwazun ƙara abin da ya shafi fetur ne ƙara abin da ya shafi yadi ne duk abin da ake aunawa ake ɗora shi abin da ya shafi dutse ne ake farin dutse kenan amma na dutse dai mai alkadari da ake ɗorawa ku cika bilkis basu mustaqim da ma'auni tsayayye tsayar da ma'aunin kada ki dan karkatar da shi haka kun fahimci wannan da kyau ko in kuma abu ne da ake lodawa kai ki sa wani karfi wani kafa a kasa domin ki gurguntar da abin da ake aunawa kowanne irin abu ki tsayar da abin aunawa ki cika shi cikin. zalika khairu yin haka da kika yi shine mafi alheri a gare ki duniyar ki da lahirar ki wa ahsanu ta'wila kuma shine mafi kyawun bayani akan cika mudu fa kadai da tauhidi aka turo annabi shu'aib alaihi salatu wasalam zuwa ga birnin yana baki daya su kuma sun kware a kan wannan in da ki cika mudu ne in da ya miki dabari ne a gaban ki a auna miki a miki fafaki ina cewa ko ta taba ganin awan awan agushi kiga ana haka kiga ana haka malam akwai su su kuma saboda tsabagen zalunci su ba su suke awon ba a au kira su ake wai ita ba za ta iya yadda imani ba zai bata ta yi mummunan awo ba to amma akwai wata ita kuma za a ɗauko ta ne ta yi mummunan awon a biya ta saboda ka a duk lokacin da ta auna mudu biyu to mudu uku ne duk lokacin da ta auna mudu uku mudu kaza kaza ne mudu da ita da ta awon da ke da kika da duk an afka haramu kuma malamai sai kiga wata talaucin nan yadda kika santa shekaru aru aru har yanzu yana nan ɗanfare da ita wannan abin da ake yi bai zama yake talauci ba Allah ya tsare mu wala ta taqaf ma laisa laka bihi ilm Allah ta'ala ya ce kar ka shiga akan abin da baka da ilimi a kar ki tsoma baki akan abin da baki da masani a kai wallahi kar ki wannan mala'iku da Allah ya tambaye su ce an bi'uni bi asma'i haula in kuntum sharikin sai suka ce qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim mala'iku Allah ta'ala ya ce da su ku ban labari wannan sunaye wanne wannan suka ce ba mu sani ba sai abin da ka san ka sanar da mu ba mu da ilimi sai abin da ka sanar da mu suka mai da ilimi zuwa gawa Allah mai da Allah da malaika jibril ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama yaushe alkiyama za ta tashi sai ce ne man rasul an hadi ana min sa'il wanda ake tambaya bai sani ba kamar yadda wanda yake tambaye shi ba bai sani ba sai ce to ban labarin alamominta da yake ya sani sai ba da alamominta annabi Suleiman alaihi salam mai tsuntsu kahuhu ya ce da shi cewa ya da shi fa waje tuka min saba'in in saba'in yaqin inni wajadtu mar'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay wa laha arshun azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min da yi wannan tafiyar rangadi tafiyar leken asiri ya zo ya ce da annabi Suleiman na san abin da baka sani ba shi yana annabi Allah shi kuma yana tsuntsu kuma aka bayani aka bincika aka haka yake ga dan an tambaye ki baki sani ba ba ke ke farau ba an tambayi mala'iku sun ce ba sani ba ba shi kenan ba an tambayi annabi sallama alkiyama ya ce bai sani ba kahuhu ya ce da annabi suleiman na san abin da baka sani ba to kuma dan ke ce za a ce malama an masa tambayar da bata wallahi tallahi ki zai ki rubuta kanki kuma ma ai abin idan aka tambaye ki ba da abin da kika sani abin da baki sani ba kika ce baki sani ba to ɗaliban za su gane a shi wanda take ba mu amsar nan mai ƙwarin ne za su samu yaƙinin ashe tana ba mu amsar ne abin da ta sani wanda ba ta sani ba tana cewa ba ta sani ba amma ya zama da tambaya dubu duki sai su ce anya wa malama ko ba to da ilimi ne tana dai da ilimi amma dai ta anya ba ta ɗebe ɗebe kullum ba haka ba ne ƙa'ida abin da ka sani shi za ka faɗa an tambayi imam malik ibn anas wani ne in tafiya takakkiya da tambayoyinsa ya mai tambaya kaza ban sani ba kaza ban sani ba kaza yace to yanzu anan zai ce da mutane nan yace gaje ka ce da su ka tambayi mali yake bai sani ba kullura ka je ka ba ka faɗa wa mutanen ka ka tambayi malik mali ya ce bai sani ba ba shi kenan ba isa mai marakis su'ud yake cewa fa kullu min ahli al al arba'a yaqulu la adri fa kun muttabi'a kowanne malami ɗaya daga cikin malaman mazhabubun nan hudu abu hanifa da imam malik ibn anas da Imam Shafi'i da Imam Ahmad bin Hanbal kowannen su in an mai tambaya yana cewa bai sani ba ga abin da bai sani ba fa kun mutabi'a kai ma ka bi in an ce in an yi tambaya baki sani ba ki ce baki sani ba lafiya a Abu Hanifa ma an mai tambaya bai sani ba ya ce bai sani ba na Umar al-Faruq kun bai ci wannan da kyau ko ya zo zai shiga birnin Sham sai aka ce annoba ta afka magarin garin ina fata mun san annoba ko ba sai abu kiranta da yaren likitanci ba abin nan cuta ta gaba ɗaya nan da irin cutar nan da take ayyukan ke a rufe gari na ciki ba zai fita ba na waje ba zai shiga ba kun tura ta ko irin wannan cutar ta afka magari eh yawwa sai malamai sai sai na umar ya dakatar da ayarinsa sai ce akwai mai hadisi kan annoba akwai wanda yake da wani ilimi kan annoba idan manzo Allah ya ce mu shiga mu shiga za yi ba abin da ya sha kanmu in juwa in ji sai na Umar sai ashe shi karan kai shi bai sani ba sai da na abun nan sai abun nan Abu Huraira yace lalle na sallama ya ce in ana annoba a gari kada na ciki ya fita kada na waje ya shiga sai ya koma sai Abu Ubaida bin Jarrah shine gwamnan sa a Sham sai ce a tafirru min illa in ji gwamnan kenan ya ce da suna umar yanzu haka kana guje ma Allah sai ce a'a farartu min qadarillah ila illa. ba shi kenan ba almuhim suna umar ya juyo ya yi tambaya a cikin sahabbansa ya ce akwai mai kaza akwai mai bayani akan kaza akwai wanda ke da ilimi kan kaza kuna jina da ko tsira don Allah mu yi karatun na addinin nan ba nawa bane ba na ki bane abin da kika sani shi zaki bada amsa Shekul Islam Ibn Qayyim Ibn Taymiyyah as-Saghir kenan yana da littafi mai suna I'lamul Muwaqqi'ina an Rabbil Alamin I'lamul Muwaqqi'ina sanar da masu rattaba hannu an Rabbil Alamin a matsayin Allah madaukakin sarki kin san a matsayin sa duk wacce ta tambaye ki malama mai hukuncin kaza ita da zai tambayan nan fa ba wai tana tambaye ki ki bata ra'ayin ki bane ki bata hukunci akan imanin ki ba a'a ki bata hukunci ne mai Allah ya ce mai manzon Allah ya ce ki yasa ta tambaye ki in batun shi ci faɗi ne ita ma za ta iya kun gane wannan da ke ko ita da kika ce mata ya halatta ma'ana kin ce mata Allah ya ce ya halatta ne ba da kika ce mata ya haramta kin ce mata Allah ya ce ya haramta ne isa ibn qayyim yake da wannan littafi yana sanar da masu fatawa akan wannan al'amari domin Allah madaukakin sarki yana cewa qul inna ma harrama al fawahisha ma zahar minha wa ma batana wal isma wal baghya bi ghayri haqqi hayke cewa an shirku billahi ma lam yunzil bihi subhana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun ki faɗa dangane da Allah ta'ala abin da biki sani ba shi ma ne mai karfin gaske har Allah ta'ala ya lissafa bayan shirka wa an taqulu ala allahi mala ta'ala wallahi akwai ban tsoro wallahi akwai ban tsoro abin da kika sani duk malama da ake cewa malama ka wallahi ki faɗa abin da kika sani wanda baki sani baki kike baki sani ba karki dabara da ake cewa a ai ba ce da ɗalibai ba su sani ba sai dai ai musu dabara a ce an bada abin a same a ke musulunci ne yake karantar da ke ke ce baki sani ba ki ladabtar da su akan ba su sani ba su ma nan an musu tambaya nan gaba ba dabara za a yi musu ba wasu malaman azzalaman mutane ne in bai sani ba sai ya ce eh magana ta kasu kashi wasu sun ce ya halatta wasu sun ce bai halatta ba kun gane ko wai dai a cikin biyun nan dama ana tambaya ne akan ya halatta ko dama kuma ɗayan biyu ne wai shi a dole kada a ce shi bai sani ba wallahi fala'i Allah ya sauke mu wala ta ma malai salaka bi ilm inna sam'a lalle jin da kika yi kunnenki abin da kike ji wal basara da abin da kike gani nawa kenan Walfu ada da abin da kewa kudirce a zuciyarki nawa kenan kullu ulaika kanu anhu mas'ula duk waɗannan sai an tambaye ki akan su ji disko mutum ya ji ke ta ya ji a shari'a ya ji yi ma manzan Allah sallallahu ƙarya ya ji kuma yana da damar da zai bar wurin ya ki ya bari ya zauna ana wa manzan Allah ƙarya yana girgiza kai duk sai an tambaye shi akan wannan amma ya za ta yi lasfika aka sa yana shigo mata gida yanzu za ta bar gidan ne ba za ta bagiran ba sai dai ta barrantar da kanta ya Allah na barrantar da kaina daga wani abin da suke faɗa amma an zauna kulma har ta yi yunkurin za ta tashi da ta ji an sa faifan wance sai ta tsaya wani kullum ce ko da ta za a sa a za a sa faifan wancan sai ta tsaya ce wa duk sai an tambayi mutum akan wannan Allah ya sauke wal basara da abin da ta gani duk abin da irin ta ya gani sai an tambaye ta kan wannan saboda ka ki hatara irin ke ga alheri kada mutum ya bari idan shi yana ganin sharri Allah ya tsare mu baki da ki fatara idan ke ga alheri idan ke ga bakin alqur'ani mai girma kunnan ke ji zikiri ya ji karatu alqur'ani ya ji salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine abin da ake bukata Allah ta'ala ya ce wala tamshi fil ardi marha kada ki tafiya a ban kasa kina mai jiji da kai kada ke tafiya kana mai jiji da kai innaka lalle ke da ake magana da kai ke da ake magana da ke ko kai da ake magana da kai lan takhriqa arda ba za ka taba iya tsaga ƙasa ka shiga ba ko ko zai iya saboda tsabagin ya isa shi ba zai iya tafiya akan wannan tantanin ƙasar ba shi ba za a tsaga mai ƙasa ya shiga walan tablughal jibala tula kuma duk tankoranka duk hayaniyarka ba za ka taba kaiwa tsawon dutse ba ko a kowane zai iya kaiwa dutsen fiye da nan to wannan na Abu Jafar Asrok wai saboda tsawonsa shi ma so yake a dinga ganin shi ko ina da ina tun daga Sileja tun daga Nasarawa a dinga ganin shi zai iya kaiwa dutsen Abuja ba zai iya ba to me amfanin tasirin da zai yi shine wani yake cewa wala tamshi fawqa al-ardi illa tawadu'an fakamtataha fakamtataha qawmun humu minka arfa'u wa in kunta fi 'izzin wa hirzin wa man'atin fakan mata min qawmin hum ka amna'u wala jina Muhammadu al-Amin Shankiti ya ga waɗannan baitocin guda biyu a cikin Abwaul Bayan daidai fasar waɗannan ayoyi ba shi kenan ba dan na san za a ce da mai ka yawwa wala tamshi fawqa al-ardi illa tawadu'an kada ki tafiya a ban kasa sai kina mai kaskantar da kai ya za ki tafi kina jiji da kai malam yake cewa fa ta hata qawmun hum minka alfa'u da yawa a wasu mutane a cikin ƙasa yanzu an binne su sun fika matsayi amma yanzu suna cikinta ne ba suna samanta ba ne ko ba yake ba akwai mutane da yawa a bayan ƙasa yanzu haka an binne su sun fika matsayi to kuma akan me kai kana tafiya a kan ƙasa Kina tafiya kana jiji da kai mutum yana kumbura sani ita fi'i yana yana toƙo in an ce assalamu alaikum a ciki take amsawa alaikum salam ita ba ta amsa sallamar kowa da kowa kun fahimci wannan da kyau ko kan me wa in kun tafi izzin in ka kasance kana kai kana cikin ɗaukaka ne wa irzin da kariya wa man akin da to tara mutane da ake yi kilomita biyu kafin su zo gare ka kun bai wannan da kyau ko sai mala yake cewa fa kam mata min qawmin humumin ka amna'u da yawa mutane sun mutu wanda yake kare da ake basu yafi wanda ake baka in dai kai ana baka kariya ne nan dama nan hagu nan kaza nan kaza akwai waɗanda yake ai riga an ba su wannan kariya su riga sun ci kuma akwai mutanen kirki akwai mutanen kwarai annabi suleiman zai tafiya alkenu shaidanu ne ba a gaba ba annabi suleiman alayhi salatu wassalam in shi gafa da shi shi aljani ne kasur gumin aljani gashi na a daure a cikin mari wata daba wata daba mutum yake ji da ita da za a kawo shi fadar annabi Suleiman ba zai ba zai nafa'a ba yana shigowa fadar aljanu ne ga sana cikin mari wa akharina na fil asfat ga wasu aljanin daban an daddaure su kuna jina da ke ko to yanzu mutumin da ya ji wannan ga aljanu a daure wacce gigiwa ke da ita wannan jiji da kai zai yi ba dole na ba ba amma da annabi Suleiman ya bada aiki ba wai da ya bada aiki ya zauna a gida bane sai da ya zo ya dinga duba aljanu suna aiki din ya dogara sanda ya haka yana kallon zariyar aljanu su kai wannan su dawo masu shiga ruwa su yi nutso su ɗebo gwalagwale da tagulla da azurfa a zo a malala su a ƙasa haka annabi suleiman yake kallon su yana kallon su har mutuwa ta ɗauke shi ba su sani ba nan ya mutu ba kwana ɗaya kwana biyu ba ba wata ɗaya wata biyu ba a'a har sandar da yake dogara da ita sandan mulki sai da gara ta cinye kasanta zagara tana cinye sai ya faɗi ya mutu sai aljanu suka gane ashe wannan da yake gadin mu yake zai ke supervisor namu ya riga ya mutu tuntuni su ba su sani ba ashe aljanu ba san gaibi ba dan da sun sani da ba su zauna a wannan mummunar azabar ba فلما قضينا عليه ma, ما دلهم على illa dabatun دابة الارض تاكل من ساعته فلما خر tabayyanat al-jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labisu fil azab al-muqim ban sani ba inda sun sani ga so ba ya rasu ai da na san kada kana sun gudu amma ka suka ayi nan a rushe nan a sake nan fes ayi ne kaza haka suka dinga yi kariya annabi Suleiman wa hushira li Suleiman junuduhu Allah ya tara mashi rundunoninsa hushira li Suleiman junuduhu min al-tayr min al-ins min al min al-jinni wal-insi wa tayr fa hum yuz'un ga mutane ga aljanu ga tsuntsaye duk su ne batalin su in haka al'amura suke wala mutum ya ba hankali innaka lan takhriqal arba ba za ka taba keta kasa ba walan tablagal jibala tula ba za ka taba kai tsawon dutse ba kullu zalika duk waɗannan da muka ambata kamar me shirka da Allah tun daga farko la taj'al ma Allah ilahan akhara kamar me saba ma iyaye kuna jina da kyau ko kamar me kin taimaka ma yan uwa kamar me kisan mutum ya kashe ɗan shi don jin tsoron talauci kamar me in mutum ya zo tambaye ki ya zo neman wani abu babu kuma a taka mata tsama kamar me zina kusantar zina a uzina kamar me kisan kai kamar me duk abubuwan da aka yi shaye-shaye cin duke marayu saba alkawari abin nan tsaye dukiya kaza kin cika mudu kin cika ma'auni duk waɗannan abubuwan kullu zalika kana sayyi'uhu duk mummunan aiki ne inda rabbika makruha abin ki ne a wurin Allah subhanahu wataala Allah ta'ala bai san wannan zalika waɗannan bayanan duka da suka gabata mimma auha ilayka rabbuka min al-hikma yana cikin abubuwan da ubangijin ya yi wahayinsu zuwa gare ka na abin da ya shafi hikima na abin da ya shafi wa'azi na abin da ya shafi fadakarwa, na abin da ya shafi nusarwa wala taj'al ma Allah ilahan akhar kun ga da shi aka bude wannan tafsirin da shi aka rufe wala taj'al ma Allah ilahan akhar kada ka taba sanyawa kada ki taba sanyawa tare da Allah ki sanya mai abun bauta wani daban sai zama na kina bauta ma Allah kina bauta ma wani daidai wani? daidai wannan fa shine shirka din shi kun wani ma gaba ɗaya kin bautar Allah yayi ya bauta ma wani kwata kwata da bai yadda akwai Allah subhanahu wataala ba amma wannan ya hada bautar Allah ne da ta wani Allah ta'ala ya ce wala taj'al ma Allah ilahan akhara Kar ka sanya ma Allah wani abun bauta daban fatulqa sai a jefa ka sai a wurgi da kai sai a futubal da kai a watsa mutum fi jahannama a cikin wutar jahannama madhuran ay maluman yana abin zargi shine maluman yana abin zargi kenan Allah ta'ala ya tsare mu madhura yana kunyatacce yana taɓaɓɓe yana marshin asara saboda me saboda ya ta waɗancan al'amuran da aka faɗa Allah ta'ala ya tsare mu waɗannan al'amura baki ɗayan su. malam ya ce ɗabi'u ne guda ashirin da biyar aka kawo malam bakar mahmud kuma kenan yana da radul azhan sai ki duba tun daga fadan Allah ta'ala da ya cewa wala taj'al ma Allah ilahan akhara sai ya kawo ya kalto magana daga baibawi yake cewa la taj'al ma abu na farko la taj'al ma Allah ilahan akhara kada ki sanya ma Allah madaukin sarki wani abun bauta daban abu na biyu da na uku wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa qadara buka Allah ta'budu illa iya yace saboda wannan ayar iya na wa qadara buka Allah ta'budu illa iya taklif ne guda biyu akwai umarni da bauta ma Allah subhanahu wataala akwai kuma hani da me shirka isa yace na ɗaya da na biyu yace na uku na hudu biyayya ga iyaye na biyar fala taqul lahumu uffin kullun rake ko na shida wala tanharhuma duk na ne fa na bakwai wa kullahuma qawlan karima an umarni kenan na takwas waqfif lahuma janaha dhul na tara wa qur rabbi rahmuhuma kama rabbayani na goma wa ati zal qurba haqqa na goma sha ɗaya wal miskin na goma sha biyu wa bana sabil na goma sha uku wa la tubazzir tabzira na goma sha hudu wa faqul lahum qawlan maysura na goma sha biyar wala taj'al yadaka maghlulatan na goma sha shida wala tabsutha kullal basati har zuwa ƙarshe na goma sha bakwai wala taqtulu auladakum na goma sha takwas wala taqrabu zina na goma sha tara wala taqtulu an-nafs allati harama Allah illa bil na ashirin fala yusrif sauran wala وأوفوا بالأهد وأوفوا الكيلة وزنوا بالقسطاس ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تمشي في الأرض حتى يزوق شيء aka kawo su kada ka yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza kada ku yi kaza ku yi kaza kada ku yi kaza ku yi kaza yace almanhiyat abubuwa da aka hana guda goma sha biyu aka hana a ciki abubuwa da aka hana akwai abin da aka yi umarni kullu rako waqfid lahu ma janaha dhulli akwai abubuwan da aka umarni akwai abubuwan da aka hana ba karamin darasi bane a waɗannan darussa din muna gode ma Allah subhanahu wataala da ya nuna mana har muka kawo kasan su Allah ta'ala ya amfana da musu Allah ta'ala ya sa mun ji kuma mun karu Allah ta'ala ya sanya shi cikin ma'aunin ayyukan ayyukanmu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk